wani mahukunta ma suna duka sabon salo na waɗannan yaƙe in ji mun fara hula su ta suna sa asusu na ganin cewar an daidaita ta an kuma kuma duka tafarkin da ya kamata ɗan ƙasa ya samu kai ne cikin tsaro da tsaron abubuwan da suka yi kama da haka Alhaji Muhammadu Nuhu Arzika yana ɗaya daga cikin an maya a ƙasar jamhuriyar Nijar wato shugaban ƙungiyar farar kullatan da ake kiranta MPCR. Alhaji Muhammadu Nuhu Arzika kai tsaye a birnin Tawa kafar gidan rediyo Tambara wai ya kuke fassara tsaro a jamhuriyar Nijar cikin halin da ake. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ina gaida ka Abdul Malik kuma ina gaida duk jama'ar da suke sauraren ka a yanzu na kai tsaye. Ina fata Allah da ikon shi mai kwa mai komi ya tsare ƙasar mu ya muna garkuwa kuma ya kare mu da mugun tunane na mugayen mutane. Allah ya Allah mu bisa kan shirin su, Allah ya tsare mu da tsare shi. matsala ta tsaro a ƙasar mu to sai dai hamdala sai ai Allah mai kwa mai komi godiya kuma a ci gaba da jan hankalin al'ummar mu duka mu yi imani mu sani ba wani mai tohowa da wata duniya ya gyara muna ƙasar mu ya yi muna garkuwa wallahi sai dai mu da kanmu da kanmu 'yan Nijar mazanmu da matanmu birni da ƙauye. mun gane da cewa gadonmu ne Nijar. Gadonmu ne wajibi ne mu riya kuwa mu kare gadonmu mu tayi tsaye maza da mata mu yi abin da ga taimakawa mu kare gadonmu mu kare ƙasanmu mu kare inda muke iya mu rayu mu rayu cikin zaman lafiya cikin wadata cikin cikin jituwa cikin eh, son juna cikin kamna cikin yarda da juna Eh, mu yi abin da zai hana duk wani azalumi matuci mayaudari ya shigo cikinmu ya huda mu ko ya bata muna wata harka ko kuma wanda ka son ya zo ya yi abin da zai iya cutar mu gaba ɗaya inda ma zai iya rikita muna ya zaman a cikin ƙasa wanda ka sa wani bima a iske har mutanen mu muna gudane gudane mu bar wurin da mun ka gada gadon gado yau matsala ba ta da Eh, misali in aka dibi yadda abin yake tafiya kadibi dibi yanki na wajen yanki na na yamma musamman yankin kilibiri abin da ya wakana duk shekarun nan duk lokacin nan duk kwanakin nan kuma abin da ya wakana a yankin tawa eh shi ma nan kula da bayani da labari eh abin da yake yake yake wakana abin da yake wakana a yankin difa a yanzu haka ana cikin takaddama a yankin difa a cikin Eh, yanki na difa ga yana abin da yake waruwa a yankin Maraɗi, eh, da kuma yankin doso dangance da zuwa ga iyaka eh, ta najeriya to wannan abun ya kamata ya sa mazanmu da matanmu birni da ƙauye da 'yan siyasanmu da ma'aikantanmu da sarakunanmu da malumanmu da 'yan kasuwanmu da 'yan ƙasanmu maza da mata yara da manya na birni na ƙauye mu yi imani wallahi sai mun tahi tsaye mun sake akala sai mun sake salon tahiya sai mun gane cewa dole ne sai mun zan tinciya madarmin ki ɗaya domin mu tunkari wanga ta'addanci da yake nan yana tuta muna da yake nan yana tada muna hankali kuma yake samu cikin rudanin rayuwa inda a yau din nan ba wani zaman barne ake a ko'ina ba inda kake cewa ga tabbas to kaga wannan ko ba za mu iya ciwo kanshi ba sai mun tashi tsaye mun gwada mu Allah mun roki Allah kuma mun tashi tsaye mu duka 'yan ƙasa mun mai da komi a kan ƙasa wani zancen siyasa wani zancen ɓangaranci wani ƙiyayya wata gaba na siyasa ko na wani tunane can na yauda na son kai ko son rai dole sai mun maida shi ƙaure mun ƙaurace mashi shi ɗai ne zai iya ba mu dama cikin soyayya da ƙamna da kishin ƙasa da kishin eh, ɗan uwa da zumunci na, na, musulmi da ya dace a ce akwai tsakanin mu duka tun da babu wanda a matsayinmu na musulmi bai dace ba a ce muna fata shiri ga 'yan uwanmu duk abin da muke fata na alheri shi ya kamata mu so shi ga 'yan uwanmu kenan in haka ta samu in kowa ya gane wannan in kowa ya fahimci wannan kowa ya san da haka nan to kenan ban ga abin da zai iya hana mutane ba a haɗa kai a kama juna a gama ƙarhi da ƙarhi a tunkari wannan ta'addanci na wanda suke haddasa shi suke tasowa daga ƙasashe na iyaka suna kamuna hari suna zaluncinmu suna cutanmu kuma suna sheƙawa su gudu su ɓace mu kasa kamo su mu kasa ganin su abin bakin ciki muna tare da waɗansu ƙasashe wanda suke cewa sun zo su kawo muna gudunmawa sun zo su kawo da taimako na kama muna domin mu tunkari wanga matsalolin tsaro amma an waye gari in an ka aji hankali a kai la'akari ana ganin kamar waton akwai laushe cikin naɗi akwai zara a ƙashin gadabo kaka za ta yi wa a ce yanzu misalin yankin yankin delivery an hana ai unwani da moto-moto kuma a ce ga yanan mutane suna iya shigo da moto na wajen mutum ɗari mutum ɗari biyu kuma wai a ce akwai wanda suke da eh, na'ura ta leƙon asiri mai ba su damar shiga ko da kwangon a shanun ne yake yadda a wani wuri a ce wai ba a ga waɗannan mutane ba ba a ga taho su ba kuma ma a iske sun zo sun ta'addanci sun yi aibi sun cuce mu kuma su su samu su gudu kuma a kasa gano ina suka bi abin nan akwai matsala cikin shi dan shi mu muna ce ma gwamnati muna ce ma mu duka mu sani wani son rai ko wani sussucewa ko wani tsoho wanda ga hana mu ga gaskiya mu kida mu wadin da wallahi tallahi bai hidda mu duniya dai babu shakka duk wanda ya to duniya sai ya ta yi amma da ka tahi hakanan cikin duhu ko ka tafi cikin hakanan cikin gumya-gumya, to wallahi ba tallahi wallahi ka ba rayuwarka muhimmanci da tarihi wanda yake ba da dama a ce gobe ka mutu cikin kokowa ta gari ta garko ƙasa ka mutu cikin kokowa ta kariyar ƙasa ka mutu cikin kokowa ta taimakon al'umma tsakanin mutuncin ƙasa da mutuncin al'umma da a iske kana wani sussuce sussuce kana wani laɓe-laɓe don kana tsananin son matsayi kana tsananin son iko ko kana tsananin son kuɗi to wallahi tallahi ina faɗa maka abdulmalik babu shakka ba wani maluki da ke tsayiya da komis kala zarafi Wani mun ka za mu koma duk abin da ka tarda na yi shi amma abin da ba za ka iya bari ba ko ba kanan dole ai magana mutunce ta da kokarin da ka yi da tarihin da za ka bari abin da ka yi aka ce gawa take bar ma eh, eh, eh, take bar ma rai suna gawa to kenan mu sani ta tahiya ba abu ne na wasa ba ba abu ne ba na na yanzu in kun tafiya matsalar ƙasar ga duk yan siyasar ƙasa da babu wata su bada wani hankali da ke gare su hankalin matsayi sai hankalin eh, a zaɓe ni mayar a zaɓe ni kwansai regional a zaɓe ni an zaɓe ni depute sai a za ni amir dowa ga kasuwa amir dowa ga cuta wanga zalunci kaka za yi a raba da ni kaka za a yi amma amir ɗonin matsalar gaske da ta shahi jama'a ta dami jama'a ta zan matsala ga al'umma ga ƙasa babu abin da ya sha musu kai. a yau din nan muna kallon su muna tawaran su muna mun ce mun sa ido muka ce bari mu gani ko mu ji wai waɗanda mutane da suke kokowa siyasa na bidan iko na bidan matsayi to matsayin ga da suke bida wai dan su menene da shi zuwa ga al'umma zuwa ƙasa kaga ƙarshen ta kenan ga kukan jama'a ga damuwar jama'a ga abin da ya haddabi jama'a wannan ba shi ya dame su ba shi ba suke yi to wallahi mu gyara wallahi mu gyara sahu wallahi mu gyara sai mu mu kai mu makan mu kiyamun laili duk wadan duk wata wata wata dirba dirba wani wata wauta wani hankalin cuta ko hankalin yaudara ko hankalin zalunci da mutane suke nan suna suna suna kiyo wallahi tallahi su sani akwai ranar indillanci in mun ji daukan matakan da ya kamata mu ɗauka tun yana yiwuwa mu ɗauke su to akwai ranar da babu daman ma ka ce bari in ja sai ne sai da san kamar abin da ba saban ba an ga cewar a ranar shekarar shi an kawo hari a kasar Difa a jihar Difa wanda an yi dauki sosai wanda an sha kai ruwa rana aka ce dai an samu an ci nasara an fato, eh makamai da tsaro, abubuwa ya ya ku fassara wannan firinsa za iya kamar an samu sabon canji ne na tsaro koya haka lalle mu kaka ma jami'an tsaron mu hannu mun ƙara ɗaga musu hannu Allah ya ƙara ba su kuzari Allah ubangiji ya ƙara ba su ƙarfin gwiwa Allah ya sa duk lokacin da irin wannan eh wannan ta'adi ya zo Allah ya ba mu galba a kashi ai ba jama'an tsaron mu ya ba su galba abin da ya wakana shekaran jiya a difa abun abun abun alfahari ne kuma abun takaici ne ka iya ganewa haɗi fa cikin rana ne da wajen la'asar mutanen da suka shigo cikin gari a suka zo suka yi wannan suka fara wannan ta'adinsu suka je suka fara abubuwan da suka yi wasan aka ɗauki aka shiga eh, ɗauki ba daɗi sai ana ta kokowa ana ta yi ba san da yanzu abin da na wakana ba tunda a yau babu bilan cikakke na cewa ga abin da ya wakana amma mun yi tsaka hannu saboda lalle wanga gami sun nuna ana iya ashe a ɗauki matakai in irin wannan hari ya zo a ɗauki matakai ai unhwani da eh, makamanmu na ƙasa da makamanmu na sama domin a gama ƙarfi da ƙarfe don saboda a cimma wata galba don saboda a kare kai haka muke so ko ina in irin wannan ta samu a ce an yi haka nan kuma abin da muke fata shi ne nake na yana haɗi, shi ne hudu ba ta shi ne ji shi ne nake haɗi. wannan magana da kake gani abin da ya yi faru fa ya faru tiliberi wata rana in ba mu an tara ba ko ina zai faruwa abin da ya faru shekarun jiya cin tabaradin ai abin da ya faru tiliya yana iya faruwa cikin garin tawa to kenan yau babu wanda wanda wanda zai iya cewa shi yau yana da wata kariya wadda ga hana mashi cewa ya kamata ki ba da kanshi duk abin da ya kamata a yi in dai ƙasa ce za a yi ma to a tashi tsayin daka a mance komi a mai da komi ba komi ba a sa ƙasa gaba a yi koko ko ƙasa a samu lahiya in akwai lahiya ne komi aka yi wallahi tallahi abdulmalik da kuɗinka da arzikinka in babu tsaro babu zaman lahiya ko kasuwa ba za ka iya hitowa balle ka sai kasuwa abin da za ka ci da kuɗin kuma ba za ka iya ma samun damar aza tukunya ba balle ka dafa ko da yana cikin gidanka aje tunda kowa ya ga abin da ya faru shekaran jiya a an zuru mutane suna ji suna gani suka tsaya suka bar gidajensu suka gudano saboda suna jin shakkun abin da yake wawa kafin a yi an zuru an yi difa inda can difa gwamnati ma ne da kanshi ya nuna cewa ya kasa kare mutane inda suke ya ba su umarnin su bar wuri ya ce su fito daga wurin nan saboda bai da halin ya kai san ya musu kuwa ya musu kariya aka ɗauko su daga inda aka aihe su katin katin ne can ne marayarsu can ne suka saba da zama can ne suke sana'arsu can ne suke nomansu suke kiyonsu suke kame kamen kihinsu aka ɗauko su da can aka hana musu zama aka nuna an kasa aka maido su wani waje cikin yankin difa aka ce zo nan zamana inda ba su da halin yin abin da suka saba yi kenan sun zamana kawai suna shirin yanzu kungiyoyi eh, na taimako kungiyoyin da za su zuwa su tai su harauta na taimako a duniya in sun samo kashi dari su ba su kashi goma ko kashi goma sha biyar sauran duka su ta bukatu su kenan ka ce ga sanan wanda ya kamata mutane su yi kansu kiyamun laili su aji hankalinsu su gane wallahi tallahi duka wannan abun ana iya ciwo kanshi in an yi ana iya ciwo kanshi in an sa kai ana iya ciwo kanshi in mun yarda mu hana kanmu son rai da son kai kuma mu ɗauki niyya na cewa eh dole ne mu mutunta kanmu mu yi kokowa ta mutunci wadda take ba mu dama mu ɗauki niyya ko mi ta zama ta zama amma sai mun ga abin da ya hana ma tulu gashi Eh, mu ɗauki matakan da za a yi zamanto mutanenmu ne mu ne da kanmu da kanmu ba za mu cewa mu kwante bisa wani ba wanda yana abokin kuma yana abokin ɗan ta'adda yana cewa yana kama mu da kuma yana kama mu ƴan ta'adda ana Allah na tuba Abdulmalik yana yiwa mutum ya za abokin maki da makiya bi haka ko sai dai ka zaɓi guda to shine mu san abin da muke yi da magabatan mu da mu duka kowa ya sani a sannan akwai abin da ya wajauta a kan mu duka kundin tsarin mulki na ƙasa ƙuduri na talatin da takwas ya wajabta mu duka ɗan ƙasa ba sai soja ba duk ɗan ƙasa an wajabta mashi ɗaukar matakai na kawo gudun wasu cikin kokowa kare ƙasa kuma kokowa yin aikin da zai zamanto aiki na taimakon ƙasa aiki na gina ƙasa aiki na garkuwar ƙasa da mutuncin ƙasa mai da firistan muna godiya a cikin labarin mu na gaba za a ji mu dauke da san tamna a cikin wani bangare daban da wani ba na wannan bangaren muna godiya Allah ubangiji sarkin sarauta ya sa mun ji kuma ya sa muna iya mu yi kokarin daidai gwagwadon abin da muke iya yi mu yi aiki da abin da mun kashi kuma mu dauki matakan kawo gudunmuwar da muka iya kawo. amin assalamu alaikum wa alaikum salam